masu kallo barka ku da waraka wato yau malama da ne ta kawo muku ziyara to fa muna cikin watan azumi watan ramadan watan ibada amma dai ba zai hana wani abun ba dan dai da yamman nan dai dan acan acan wankan ki dai dan turaren ki dai acan acan komai naki dan acan acan komai naki daidai ba dai wai za a ce wata azumi ko wai a fake da azumi ba za a yi gyara ba ni dai ban ce ba malama da ba ta ce haka ba a dinga ɗan gyara jiki ana kuma yin azumin nan ana roƙon Allah yana yafe mana wasu abubuwan muna kuma roƙon Allah muna neman aljanna shine magana sannan kuma gulma ba naki bane kina azumi shiga nan ki shiga ɗakin ta ki fita ki shiga can ɗakin ba naki bane kina azumi sannan kuma maza abin da ke gaban ku ku fita shi za ku dinga yi banda abin da baya a gaban ku sannan wata azumi fa ba a cika yin zindin a wajen kuma zawatar azumi an fi son ka yi a gida don ka yi a gida ka fi samun lada don za a baka double double double lada za a baka ka yi a gida to ne na gaishe ku dai malama zindin yau a nan zan tsaya sai kuma allah kai mu za ku ji a bidiyo na na gaba abinda da nake tafi da shi zindin